Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. A Sudan nake, a Najeriya nake, a Khartoum nake garin sarki ban da ko ba Hausawa. san Kano har Asmara daga Asmara har ko ina. Mafarki nake ni kullum na je ziyara gurin yan uwa sun karbe ni da hannu biyu da yaddar Allah gani nan zuwa da yaddar Allah gani nan zuwa. sunana Aliyu Muktar Umar Kwalli ina miƙa gaisuwar sabuwar shekara ga ɗaukacin zuriya Idrisiya maza da mata Kano da Gumel duka inda suke a Najeriya haka kuma ina gaishe da duka ma'aikacin sashen Hausa na murya Amurka haka kuma ina gaida antina ta Amerika wato Halima Jimro da fatan ita ma tana nan lafiya da duka zuriya. Kitin bugun diga kaje ta ƙasa. mahaukata yanzu na kwasa sun kai gida. Ina gwanci mai kafan karo. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Muhammad Salihu ƙaura na mura daga jihar Zamfara. Ina yin ma 'yan uwa mabuta wannan dandali barka da sabuwar shekara. Idan muka ga farkon wannan shekara lafiya, Allah ya samu karshen ta lafiya. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim S. Bello, Nigerian Prison Service da ke Bauchi. Ina mika sabon gaisun sabon shekara ga 'yan dandalin abar ya huce na WhatsApp. da wasu Hajiya Fatima Halliru Daura, shugaban mata, su Ahmed Muhammad Saka, da sau Bala Dahiru Hassan Bala Branko, da Garba Muhammad Dajin Baba Jazi. da duk wanda ban samu na ambaci sunansa ba na gode duk bare bin ki tere भैया तब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया तब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया भी तेरे भैया की बिना झिम झिम दुत छाई छेड़ ले गोरी मन की बिना रिम झिम रुत छाई गिर के आई हो, हो, प्रेम की दादर लाए रे बादर बेकल मोरा किया Assalamu alaikum sunana Zaharuddin Ahmad Aliyu shugaban kakakin majalisar ɗalibai na jihar Jigawa ina mika sabon sabuwar shekara ga 'yan kungiyar mu ta abar ya huce da kuma babban yayanmu ibrahim alfa ahmad alhaji gidado babar dajin jazi malam bala hajiya fatima hajiya madina da kuma dukkanin sauran 'yan wannan kungiya da ban ambaci sunansu ba salamu alaikum duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita yi barna duniya idan kashe ahu kowa ya kashe ta rai barna duniya mu bi ta a sannu. Shin duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi ɓanna ba wani ya kashe sisi ba. Duniya mu bi ta a sannu. to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu a sannu. mai magana hafiz balaraba gusauto ina mika ɗumbin gaisuwa ga dukkanin 'yan wannan dandalin sannan ina mika gaisuwa ga mai daraja mataimakin gwamnan jihar zamfara malam ibrahim wakala muhammad liman da fatar an yi shekara lafiya sannan ina mika gaisuwa ta ga uban ƙasar tudun wada alhaji nuruddin muhammad kabir dan baba da ya cika shekara biyu saman karagar mulki Allah ya mai baya ka basu uban yan banza wasu mai kata uban yan banza ai gano mai kiɗa na dawo dole zai kiɗa ta can ka wasu uban yan banza Assalamu alaikum sunana Mansur Sula Hadejiya. Ina miƙa gaisuwa ta ta sabuwar shekara ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. da kuma abokaɗaina na wannan dandali gaba ɗaya musamman ma shi ciyaman da bawa Allah ya fi da mu lafiya. sashen Hausa na murya Amurka suna namu a wuya Abubakar Zurmi daga jihar Zamfara. Ina mika sakon gaisuwar sabuwar shekara ga mai girma mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakala Muhammad Liman. da shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa zai da bala kofa sabuwa birnin kebbi da fatan allah ya nuna mana shekarar 2019 lafiya amin. dandalin BOA Hausa. Sakon gaisuwa sabon shekara daga bakin Hajiya Fatima Halliru shugabar mata. Ina gaida 'yan dandalin BOA Hausa gaba daya. Da yan abari ya huce da babban ya Ibrahim Alfa Ahmed Fatima Halliru daura shugaba ina gaida mai son Amir da Aliyu Mustapha Sakwato na gode. magana Abdulsamad Kabiru Musa Kofar Mani Gusau. Ina gaida daukacin al'ummar da suke a wannan dandali na biyu a Hausa da daukacin dukkan al'ummar duniya ina taya su murna da murnar sabuwar shekara. Allah ya maimaita muna mu ga tabadin badada. Assalamu alaikum suna na Zaidu Bala Kowa sabuwa birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa. Ina yi wa 'yan uwana membobin kungiyar murya talaka baki ɗaya muna shigowar sabuwar shekara. Sannan ina taya 'yan dandalinmu na abari ya huce muna shigowar sabuwar shekara. Sarkin daula ɗan amadu yan shanan bautar ɗan musa. da ke mamman na mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana Sadisu Rabin Dami Malam Goje daga jihar Bauchi shugaban kungiyar masu sauraron kafafen yada labarai na jihar Bauchi. Sakon sabon shekara wa dukkanin masu sauraron mu na muryan talaka da kuma 'yan kungiyar abari ya huce na wasaf da fatan za a yi shekara lafiya. got Salamu alaikum sashen Hausa na VOA. Sunana Adamu Tahiru Gayi, sakataren kwamitin amintattu na kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Ina yi wa abokina shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Kalgo, Honorable Umar na mashayi digi murnar shiga sabuwar shekara da kuma lahirin al'ummar duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum gaisuwa fatan alheri sabuwar shekara da zuwa ga Alhaji Ibrahim Alfa Ahmed da kuma sauran 'yan kungiyar mata abu ya huce da shugaban algon na jihar Jigawa Alhaji Aminu Sani Gumal da shugaban karamar hukumar Hadeja Alhaji Abdullahi Mai Kanti da Al Haji Ashir Ali Musa da ke kwana sun ga Alhaji Uba da ke kantun kwalimi na Alhaji Lawal Dangan Magagara ina kuma fatan alheri Allah ya Tonight, got Gotta leave the nine to five up on the shelf and just enjoy yourself. Groove, let the madness and the music Assalamu alaikum. Sunana Habdo da Ina mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga tsofaffin ɗaliban makarantar sakandare ta Potiskum, wato GSS Potiskum. A safiyar yau, insha Allah, za mu yi gagarumin taron shekara da shekara, wato reunion, domin ƙarfafa zumunci da nema wa makarantar tamu ci gaba. ni dai burina a madadin jagoran taro shine mu sama wa al'umman makarantar ta mu haɗin kai da zaman lafiya ina kuma fata za mu ɗauki matakai wanda za su ƙara wa makarantar basirar koyar da ɗaliban kamar yadda ake yi a ƙwararrun makarantu a ƙarshe ina kuma fata za mu yi taron lafiya mu gama lafiya sannan kowa ya koma gida lafiya mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Maimuna Baba inda aka fi sani da Mandi. Ina miƙa gaisuwa ta ga tsoffin ɗaliban makarantar sakandare da ke garin Fortescue wato JSS Fortescue wanda yanzu ta zama Gamman Senior Science Fortescue. A safiyar yau Asabar 30 ga watan goma sha biyu ta wannan shekara za mu ƙaddamar da taron tsoffin ɗalibai na shekara-shekara wato reunion da zummar ƙarfafa zumunci da haɗin kai a tsakanin tsoffin ɗalibai. Burinmu a wannan taro shine mu bullo da hanyoyi da za a farfaɗo da martabar makaranta ta fannin malamai da kayan koyarwa. Daga ƙarshe ina fatan za mu yi taro lafiya kuma kowa ya koma gidan shi lafiya. Na gode. sauraron Haladu Muhammad Chana. Ina mika godiya da farin ciki ga biki na tsoffin ɗalibai na makarantar sakandare GSS Potiskum kashi na hamsin. Bayan haka, ina mika godiya ga shugabannin ruko na shirye-shiryen wannan kungiya kamar Habu Dauda Fika babban shugaba ga wannan kwamiti. maimuna galadima da maimuna baba gimba da hadiza yan mamu da Nankan ayuba da baba idi da muhammad goroma da ibrahim muhammad da hajiya fatima ibrahim hassan da ni kaina halad muhammad jana alasa a gama biki lafiya kowa ya koma gidansa lafiya masu na gode Bye-bye.